ya nuna muna wannan safiya ta larba bakwai ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda kuma ya yi daidai da ishirin da tara ga watan mars miladiya dubu biyu da ishirin da uku gamu a wannan babban masallaci na bakin fadar mai martaba sarkin jiwa da ke ciki wannan birni mai albarka birnin Abuja domin ci gaba da gudanar da tafsirin wanda muke yi a ciki wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan Ramadana wanda ke gabatarwa da safe domin yan uwa mata idan ba a manta ba muna cikin suratul hujurat wato sura ta arba'in da tara. kuma wannan darasi namu shine darasi na hudu a darasi na ukun da ya gabata mun tsaya kan ayata goma sha aya ta takwas kine yau za mu tashi farkon aya ta tara inda Allah ke cewa وإن طائفتان من المؤمنين إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقوى allah mai girma da ɗaukaka ya aiko mana da addini mai tsauta addini da ke bukatar zaman lafiya da kwanciyar hankali addini da ba bukatar tashe hankali addini da ke bukatar kowa ya zauna cikin salama cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali bai yadda wani da wani ana rikici ba a yi kokarin a gyara wannan rikicin tsakanin wani da wani babu jituwa musulunci bai yadda da wannan ba bai yadda tsakanin makoci da makoci a zauna babu zaman lafiya ba bai yadda tsakanin basarake da mutanensa ba zaman lafiya bai yadda tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanci akwai matsala haka bai yadda tsakanin malamai da waɗanda suke almajiransu ba zaman lafiya musulunci bai yadda tsakanin miji da mace ba zaman lafiya akwai buƙatar a zauna lafiya kuma ya shata hanyoyin da ake bi domin a zauna lafiya to shine a wannan gurin sai Allah ke gaya muna wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu idan wasu bangarori guda biyu na cikin musulmai suka zo suna yaki wa junansu wanda ya nuna ma kenan don musulmi da musulmi sun yi yaƙi ba su yi ta musulmcin ba suna nan musulmai amma masu sabon Allah domin Allah ya kira su da sunan muminai dukkaninsu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan wasu bangarori guda biyu na muminai ko tsakanin talakawa da masu kuɗi ko tsakanin sarakuna ko tsakanin maza da mata ko tsakanin fati da fati ko tsakani wato fa aslihu bainahuma ku je ku sulhunta tsakaninsu wannan ɗan siyasa ya ja tashi tawaga ya koma gehe wannan ɗan siyasa ya ja tashi tawaga ya koma gehe sai ya zama babu zaman lafiya tsakanin wannan fati da wancan fati har an kai kila ana ɗauko makamai an ɗauko kila ana cin zarafin juna to ku yi ƙoƙarin ku zauna tsakaninku da su a nemi jawa. a nemi malamai a zauna kai siyasa kake mulki kake nema kuma mulki nan ba kai zaka ba kanka ba Allah ke baka kai ma siyasa kake mulki kake nema wannan mulkin ba kai zaka ba kanka ba Allah ke bayarwa shi kuma Allah duk wanda yake bayarwa ya riga ya bashi rigimar ka da tashi hankali bai sa ka samu idan Allah bai baka ba idan kuma Allah ya baka duk tashi hankalin da wani zai kawo sai kayi to ku zauna lafiya kai musulmi ne shi musulmi ne dan uwanka kai dan Najeriya ne shi dan Najeriya ne kai dan jiha ne shi dan jaha ne to ku haɗu ku zauna lafiya wanda wannan zaman lafiya gare ku shine ci gaba gare ku ci gaba ga al'ummar ku ba yadda za a ku ci gaba ko al'ummar ku su ci gaba idan kuna faɗa wa junanku sannan kuma kuna cikin hushin Allah shi kuma Allah idan yana hushi da kai ba ya sa maka albarka cikin al'amarinka gaba ɗaya amma a lokacin da ka shirya da Allah to sai Allah sanya maka albarka shi yasa Allah na aiko mala'iku kullum sai ya ce ku je duk duniya ku je ku bincika duk wanda a ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wanda baya shirka da Allah ku yahe mai dulle hukansa da yi amma banda waɗanda ke gaba da junansu su kan ku jinkirta musu sai lokacin da suka sulhunta to idan ya zama ana yahe ma kowa kai a kyale ka ba yahe ma ba don rigimar siyasa to me amfani siyasar ma gare ka in dai ba a yahe maka me amfaninta, ta saboda ya kamata mu sulhunta wa junanmu ya kamata mu zauna lafiya wannan shine abin da Allah ke faɗa fa aslihu bainahuma ku je ku sulhunta tsakaninsu a samu dottijawa a samu inda suka san ya kamata a samu malamai a samu sarakuna iyayen kowa a je a zauna a fahimtar da su a nuna musu haɗarin gaba haɗarin tashin hankali a nuna musu muhimmancin zaman lafiya muhimmancin son ɗan uwanka musulmi ko daga ina yake tunda dai musulmi ne ka so shi son sa yana daga cikin lawazimul imani yana daga cikin ababen da ke sa imanin ka ya tabbata domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani sai yake kuma wala tu'minu hatta tahabu ba za ku zama masu imani ba sai kun zama masu son junanku in yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna kenan sai ka so dan uwanka musulmi sannan zaka zama mai imani sannan annabi ya ce muna kiyayya da juna in musulmi ɗan uwanka yana aske ma addini gaba ɗaya albagaba wannan ƙyama wannan ƙiyayya wannan adawa da ke tsakanin musulmi da musulmi yana aske muku addini ne gaba ɗaya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba gashi yake askewa ba addini yake askewa gaba ɗaya to Allah sai ya gaya mana cewa lalle idan an samu wannan rikin jituwa tsakanin musulmai wajibinku ne ku yi abin da kuke iyawa wajen sulhunta su sunna dai alhaji wani musulmi ne honorable wani shi ma musulmi ne shi ma executive gwamna wani musulmi ne shi ma former gwamna wani musulmi ne senator wani musulmi ne wani musulmi ne to ku kun zo kuna faɗa wa junanku tsakaninku wa junanku alhali dukaninku musulmai ne kuma yan goyon bayanku 80% ɗin su kila duk musulmai ne kila ma duka musulmai ne to don me za ku zo ku haɗa fitina ku haɗa yaƙi tsakaninku da al'ummarku ka je ka kai al'umma ka baro su ka sa ka su ɗauko makami wancan ya ɗauko makami duk musulmai a haɗu ana yaƙi wannan ya zama ƙauyenci wannan ya zama jahiliya Allah subhanahu wata'ala ya gyara muna wallahi yan siyasa ku ji tsoron Allah kuma wani abun bakin ciki abun damuwa ɗiyan talakawa ne ake sawa cikin wannan haɗari so ɗiyansu ba sa shiga cikin wannan babu ni ɗiyan gwamna ko ɗan sanata ko ɗan wani babban minista da za ka ga ya ɗauko makami ya shaye-shaye ya zo yana cewa sai wani ko kafar katako wake cewa sai wani sai ko kafar katako a a talakawa ne wa'anda ba su san hawa ba su san sauka ba ake burkuta makukalensu wai don kawai su su hau mulki wannan kuma ya nuna duk talakan da ya ɗauki wannan matake bai san ciwon kansa ba ko bai haukace ba to yana kusa ga mahaukata ya Allah ka shirya mu lalle dole ne ku ɗauki mataki a sulhon tasu haka tsakanin malam wani da malam wani kila ba a shiri akan kawai wata matsala karama kila ta fatawa ce wanda ba yadda za a yi malaman duniya su haɗu akan fatawa duka fatawoyi duka A'a suka yi tarayya a wata fatawa wata fatawa kuma su yi saɓani. tun daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a haduwa akan fatawa daya dole akan samu wani sahabi ya bada wannan fatawa wancan sahabi ya bada wannan fatawa ai kun ji cikin dalilin saukowar wancan aya ta farko ta wannan sura da muka faɗa a darasin mu na farko a wannan gurin wasu mutane ne suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana so a nada musu shugaba wanda zai zama jagoransu wanda zai zama shugaba domin al'ummar musulmai kuma ba sa iya tafiya sai da shugabanci to a wannan lokacin sai ga abubakar na ba da shawara ga wanda ya kamata a nada ya zama shugaba sai ga umar yana bada shawara shi ko kuma ga wanda yake gani ya kamata a ba da shugaba wanne yace qaqa ibn ma'abad ra'ayin abubakar siddiq kenan wanne yace al-aqra ibn habis ra'ayin umar ibn khattab kenan to amma sai kuma daga nan sai aka samu sabani akan kowa ya bada nashi ra'ayi har sautin su ya daga gaban manzo Allah sai Allah sauko da aya yake ba haka ya kamata ba ashe tunna da aka ce Abubakar na iya samun sabani da Umar to don me malam wani da malam wani ba za su samu wannan sabanin ba sun kai daraja Abubakar ne sun kai tsoron Allah Abubakar sun kai na Umar ba su kai ba to dole akan samu wannan sabanin musamman a wajen fatawowi to amma babban matsala kada ya zama irin wannan saɓanin ya kai ga rabuwar Kano. ya kai ga tashi hankali ya kai ga cin zarafin juna a mu rinka girmama ra'ayin junanmu mu rinka girmama ra'ayin juna ba shakka idan aka ce ga ra'ayin wani ga ra'ayin wani to ɗaya daga cikin su shine zai zama daidai abinda a wajibi gare ka kai kokarin ka nemi ra'ayin da daidai wanda zai iya zuwa daidai da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ko wancan da bai gano haka ba kai iya abun da kake iyawa wajen ganar da shi idan baka gana ba iya ganewa ba har yanzu to ci gaba da yi masa addu'a ba kiyayya za ka yi da shi ba kai masa addu'a Allah ya shirya shi domin ya kamata ka so masa abun da kake so ma kanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ko baya imanin gaskiya sai ya so ma dan uwansa musulmi abun da yake so ma kansa kai ka gane littafin Allah ka gane sunnan manzon Allah a wannan matsala ka fahimce ta daidai shi ko ya fahimce ta ba daidai ba to kai masa fata shi ma ya fahimce ta daidai kamar yadda ka fahimta wannan shine abin da a daidai ba fada ake yi ba ba rigima ake yi ba ba cin zarafi ake yi ba kamar yadda wasu malamai suka dauki wannan matake da wasu almajiran malamai wannan sai ga yana goyon ba malaminsa wani abun bakin cike ma wani lokaci zaka ga malamin sa ba ko shine daidai ba amma waje rigima da ta da hankali to shine gaba gaba shi kuma malaminsa duk abin da ya dauko ko daidai ne ko ba daidai ne ba zai goyi bayansa kuma zai zama masa dan banga zai zama masa dan tashi hankali ya zo yana tama mutane da hankali in ba hankali ba har ya ɗauko makami ya ce zai yaki ɗan uwansa musulmi akan fatawar malaminsa da malamin wani wannan yana daga cikin abubuwan da ke nuna muna ba a fahimci menene hakika ne addinin nan namu ba ba fahimci talim na islam na musulunci ba to na Allah ya tabbata muna cewa idan wasu musulmai guda biyu suna jayayya wa junansu ko wani bangare ne in dai suna jayayya wajibin ku ne ku je ku yi sulhu tsakaninsu domin wa sulhu khairun sulhu dai alkhairi ne tunna alkhairi ne Allah na ba ku umarni cewa ku je ku yi fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin su ta zo ta yi zalunci domin duk lokacin da aka yi sulhu wani kuma na iya tada sulhun wani na iya zuwa ya wuce gona da iri bayan kuma an yi sulhu to wannan kan ya ƙi sulhun kenan ya zama azzalumi an yi an yi haɗa kansu shi ya ƙiya wancan ya yadda wannan ya to yanzu duk musulmai gaba ɗaya a zo a haɗu a yaƙi wancan domin kada ya zama ya ɓata al'umma gaba ɗaya ɗan wake guda ke ɓata wake to tun da shi ya to dole a haɗu a gyara shi wanda wannan nukuda wata nukuda ce muhimmiya wadda ke nuna ma cewa idan ka zo wajen sulhu to akwai ababen da ya kamata ka kula da su abu na farko dai kame a yi sulhu a tsaya a yi bincike kowa ya faɗi nashi sannan a gane gaskiya domin idan ka zo ka iske mutane na jayayya kace kai a ruhe a ruhe a ruhe a ruhe kai a kashe magana a kashe magana bata mutu ba wallahi amma idan ka bar kowa ya faɗi ya huce duk hujjoji ne ya zube kila lokacin rigimar bai ta sa hankali ne ya kwanta ba ya saurari hujjojin wancan dan uwan nashi shi ne ya hishi hujjoji amma hankali ne yana cikin rigima bai tsaya ya saurari hujjoji ne ba sau da sai kam aka kama rigima bai gane ba amma yanzu da kuka zo wajen sulhu cikin natsuwa kowa ya faɗi hujjoji ne kai ka kare faɗin naka shi ma wancan ya kare faɗin nasa daga wannan lokacin in kai ke da gaskiya kai da kanka zaka gane kai ke da gaskiya idan kai ne baka da gaskiya nan take kuma zaka gane kai ne baka da gaskiya ashe zu sheidan na yayi aiki bisa kanka an gane wannan to shine amfani a bari mutane a yi bayani waɗanda ke jayayya kowa ya yi bayani yanzu lokacin da eh, wancan na Kano ya kama zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sunan malaman hadisi suka zagi manzon Allah ya kama cin zarafin manzo Allah da family gidan manzon Allah da sahabban manzon Allah da sunan cewa wai wai masu littafan sunna su ne suka ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tashi wannan zama ai sai da aka ba shi dama aka ba kowa dama ya faɗi wannan lokacin shi da kai ne ya gane bai da gaskiya ya gane ya ci zarafin wa'annan mutanen ya ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da sahi ya fito yake ya janye wannan maganar yana cewa ya janye har ana ganin magana ta mutu sai yan zugi suka dawo daga ba suka zuga shi suka ce ba su yadda ba wasu almajiransa makiyansa wanda yana ɗaukar masoyansa ne makiyansa ne suka zo suka ce kai ya janye daga nan kuma sai ya kasa janyewa wanda ta kai shi inda ta kai shi a hali yanzu to inda ba a bada dama ya faɗi mutane suka faɗi ba ai da ba a gane ba da cewa akai kawai a je a kama shi a mai hukunci ko a ce kai kawai a ruye maganar nan ai da ba ta ruhu ba amma da aka bari kowa ya faɗi to kaga mutane sun gane gaskiya wallahi akwai mutanen da suka ɗauke shi babban malami ne da duk duniyar nan ba wanda zai iya karawa da shi sai da aka zauna aka gane cewa ashe banza na buge na ragata wallahi inda ba zauna ba da ana gane haka ai sai da aka zauna to kaga ashe akwai bukatar a ba kowa dama yayi magana sannan a gane ina ne gaskiya take da haka ake gane gaskiya da aka an yi ruwa ruwa ba a ganewa to ko tsakanin matanka guda biyu ke jayayya idan ka zo wajen sulhu ba da faɗa za ka zo ba zaunar da su ke faɗi naki sai ta faɗi to ke ma faɗa sai ta faɗi to daga nan tun baka yi hukunci ba wanda bata da gaskiya za ta gane bata da gaskiyar mai gaskiya za ta tun baka ma hukuncin ba to daga nan kuma in za ka yi hukunci ko da sulhun za ka yi tabbata ma mara gaskiya gaskiyarsa tabbata ma mai gaskiya gaskiyarsa akwai wasu waɗanda ba su iya sulhu ba idan ka zo an yi bincike an tabbatar daga wanda bai da gaskiya amma sai a kasa gaya masa bai da gaskiya an tabbatar da wannan na da gaskiya a kasa ba shi gaskiya wanda wannan zai sa shi marar gaskiyan ko gobe ya irin rikin gaskiyar saboda ba faɗa mai ya rikin gaskiya ba ita kuma ko kuma shi mai gaskiyar yanzu an turmuye shi gobe kuma shi ma zai iya komawa ya rikin gaskiyar amma idan aka gaya masa ya yi gaskiya to zai kokari ya rika saka tsantsan ko don ko gobe ta hada su kuma a tabbatar da kuma shi ke da gaskiyar ya rike wannan kambin na gaskiyar shi ko wancan mara gaskiya zai kokari ya dawo ya rike wannan gaskiyar saboda an riga an gaya masa amma idan kuka yi ruwa ruwa ko a hana magana ko a yi magana a gane mai gaskiya a kasa gaya masa ba ku kashe maganar ba a'a a tabbata ma gaskiya ko da sulhu za a yi ai ana tabbatar da ga wanda bai da gaskiya kuma a yi sulhu wancewa ko kuma wane an cuce ka ya cuce ka shi abai da gaskiya gashi zaune shi abai da gaskiya amma muna baka hakuri kai hakuri saboda a sulhunta abu kaza abu kaza da kaza da kaza to ka sassauto sai ya sassauto to kai kuma tunda baka da gaskiya to kai ma ku haɗu wannan gurin sai ya haɗu a sulhunta sai ku zauna lafiya ka ji tsoro Allah kar ka sake irin wannan rishin gaskiyar kai kuma da ke da gaskiya ka rike wannan gaskiyar bayan hakan kuma ka yi hakuri da irin wannan dan dago ka da aka yi bisa ga ya kamata a baka duka haƙƙinka amma an ce ka sassauto ka saki wani bangare na haƙƙinka wannan mun yi shi ne domin sulhu don a zauna lafiya ka yi haƙuri ka sassauto shi kenan sai kaga an tashi ana fahimtar juna shi mana gaskiya ya gane rashin gaskiyarsa shi mai gaskiya ya gane yanzu kowa zai yi ƙoƙarin nan gaba ya kiyaye amma da an zo an ce kai kai mu ba mu so wannan tone tone a bar wato wannan duk tone tone na aji kawai a zo a yi min kai sulhu dai mu muka tau ba tone tone muka tau ba mutum na son yayi bayani a hana masa wallahi ba a yi ba eh ba a yi sulhu ba ana ɗagawa kuma ƙalli zai sake tashi an gane to wannan shine ka'idodi na sulhu to shine yanzu an riga an yi wannan sulhun mara gaskiya an ba shi rashin gaskiyarsa daga nan kuma an dawo an sulhunta to sai aka samu ɗaya daga cikin su baga sai ta saki kuma zalunci bangare ɗaya sai saki dawa kuma ya tada fitinar ya tada tashi hankali ya zo yana zaluncin ƴar uwar yana zalunci wancan bangaren da aka sulhunta su to fa qatilul lati tabghi to yanzu ku haɗu ku zo ku yaki wannan da ke jayayyar nan wannan wanda ke zaluncin nan a zo a yaƙe su yanzu an zo an yi wannan ba misalin kuna son ku sulhunta tsakanin fatin wani da fatin wani aka zo aka sulhunta daga baya kuma bayan an sulhunta shi wannan da ya koma wajen mutane ne sai ijan kunnuwansu sai ya je kuma ya kama ma encouraging din su cewa su dau makamai su je su yaki wa'ancan bayan kuma an zauna an sulunta misali ne kun zauna ai wannan sai je kuma sai ga wa'ancan sun zo kuma suna tsakara suna takarar wannan bangare to yanzu sai a hadu gaba ɗaya sai a yaki wannan fatin da yazo yana wannan takara haka idan matan ka ne ka zo ka zauna da su ka fahimtar da su gaskiya sai ɗayan sai ta guda tsaurin kai don akwai masu tsaurin kai cikin su sai ta gwada saurin kai kuma ta sake da baya an yi sulhun kuwa sai ta zo ta sake dawowa ta hau waccan kuma da fada to wannan idan ka dawo ba batun wai ka wani sulhu za a yi ba zo faɗa mata gaskiya i mata hukunci hukunci ya hauta da wannan gidanka zai zama lafiya amma idan ka zama soko soko soko duk abin da aka yi gidanka baka iya hukunci wallahi malam gidanka bai zama lafiya wannan tashi zarafin wannan tashi amanar wancan sai ka kyale ka zo aka yi sulhu kuma ta sake cin zarafin ka kyale gobe ma za ta ƙara jibi za ta ƙara to daga nan gidanka ya zama wato mi ake ce masa eh, yakin badar kullun yakin badar za a yi gidanka Allah ka shirya mu saboda da za a abin wa'annan matakan su ne ake dauka do wajen sulu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah sai idan sun dawo ma al'amarin Allah sun dawo shine sulhu wato sun dawo bisa ga wannan sulhun da aka yi shine umurni Allah domin sulhu ai umurni Allah ne tunda shi Allah ke fa aslihu ku sulhu kaga umurni Allah ne to sai ka dawo ko ya dawo ko sun dawo akan wannan umurni Allah yanzu yakin su za a yi warjejjen to daga nan za a zauna lafiya ya nuna ana yakin musulmi kuma yaki ya danganta ko yaki da bake ko yaki da wato wani eh, makami duka ana yaki da shi haka jiya a kira ni aka faɗa mini wani wani kes da ya faru tsakanin wani da wani wanda abin sai ya bani shawa eh, domin an dauki matakin da ya kamata wa'annan da suka yi sulhun nan sun bani shawa bari in ga muku yadda abin ya faru wani bawan Allah ne tela ne kun san yanzu kasuwancin tela ta tashi ko yanzu teloli ake rigima da su kuma sannan ake to shi tela ne kuma wannan kwastoma ne ne ya shekarkaru yana aiki tare da shi yana ba shi aiki ba ma shi kadai ba har ya jawo mai wasu kwastomomi to da ya kawo ɗunki sai ya ba shi sai aka aka yi jinga da aka yi jinga sai ba su shirya ba ya riga ya karfi kayan to sai ba su shirya ba shi ya ce sai dubu biyu kamar yadda suka gaya mu shi ko mai aiki wanda za a wa aiki ya ce dubu ɗaya da ɗari biyar to shi kenan sai ba su gittun ba to shi na sai ce to in dai baka yi dubu ɗaya da ɗari biyar ba to ba ni kaya na sai ce ai ka inda ka aje su je ka ɗauka sai ya je sai ya ɗauko da ya ɗauko dama suna cikin kaya sai wasu kaya daga cikinsu sai suka biyo su sai suka faɗo ƙasa da suka faɗo ƙasa shi sai ɗauko nashi sai ya bar wa'annan da suka faɗo ƙasa kaga shi dan zai aiki shi ko telan sai ce mai to sai ka ɗauki kayan nan ka maishe su inda ka ɗauko su shi kuma sai ya kiya dan uwa ne da suke tare sai zo sai ɗauki kayan sai ya maishe su da ya maishe su shi telan ya ce to shi bai yadda ba shi bai yadda ba dole dai wannan da ya kashe su shi zai je ya dauka bai da wancan dan uwa ne ya kashe wutar ba akwai gaskiya kaga babu gaskiya daga nan dada sai fada daɗa. sai fada tsakanin ne da kwastoma ne san dai mutane wasu dabbobi ne wani lokaci kwastoman ka wanda ake lallashi to aka haka kawai sai ka ke kama shi da kokowa kuma ne ya kama shi da kokowa sai ya kama kunne ne da cizo kamar jaki kuma ya ɗebe mai kunnewa da haƙura ya ɗebe mai kunne sai rigima kaka kaka kaka sai ta kai ga yan sanda to ne sai aka kira ni sai ka ce to ga abin da ke faruwa abin da ke faruwa aka ɗauki labari aka gaya min sai ni ce to yanzu dai shi wannan a tsare shi tukun a tsare shi aka tsare shi ɗan uwa ne suka zo suka ce to su sun goyi bayan a tsare shi don saboda su ma sun gane bai da gaskiya ɗan uwa ne na jini ne to abin da ya ban shawa sai suka zo suna roƙon shi dan uwan wanda dan uwan wanda aka kije kunne don Allah su yi hakuri za su ɗauki nauyin ya mutumin ga eh, magani sai suka yi ranar suka waɗanda suke to ko su mai magani ba su ba shi kunni don an raba kunnin biyu an tsebere ni to kako gaba da za a yi iyaka dai kawai a yi magani an bashi da rabin kunni to ina magani ko ku suna da likitan da zai mai zuwa mai da kunne yanzu to amma dai saboda ma an riga an saba ana tare suka dai roke su suka jo aka aka yi sulhu to da aka yi sulhu su ƴan uwan jelan nan suna suka je suka nemi ƴan sandan da ke tsare da shi suka ce yaron ne ya muna rashin mutumci mun sulhunta da mutanen da ya walehi amma abin da muke bukata nawa za mu baku don Allah muna son ku mai bulala talatin to kaga dai alal akalla dai sun yi dai abin da ya kamata a yi gurgudu to magana dai ta mutu insha Allah amma dai gaskiya yayi abin da ba daidai ba to kaga alal akalla idan mutum yayi rikin gaskiya dai a gaya mai bai gaskiya ba to sai ya zama yan uwan yanzu sun faɗa mai bai daidai ba kuma har suka ɗauki matakin sa ma a yi masa hukuncin bulala talatin kuma su suka ba su suka ba da wannan umarni daga 'yan sandan ba wa'anda aka wa laihin ba to wa'in aka ba laifi kawai an ce musu su haƙuri don Allah kuma za a ɗauki nauyin yaron nasu gaba daya akwai buƙatar kai mai sulhu ka tabbata ma mara gaskiya gaskiyarsa kami a yi sulhu sannan kuma bayan ka ba ko ni bangare ya yi bayani ka tabbata mai da rashin gaskiyarsa to daga baya in ya sake dawowa ya tada fitinan nan to yanzu kan haɗuwa za a yi gaba ɗaya a yaƙe shi idan dan uwanku ne sai ku haɗu da ku da shi da ku da wa'ancan duk ku yake shi kar ku koma ku ce a wannan ai dan uwanmu ne tunda dan uwanmu ne ko bai da gaskiya za mu goyi bayansa a'a haɗuwa za a yi yaƙi mara gaskiya domin a samu tabbatar da gaskiya a doron ƙasa idan aka ce mara gaskiya akan samu masu goya masa baya to za a zauna babu zaman lafiya a duniya kamata duk wanda baya da gaskiya a ko ina ya fito a ba shi rikin gaskiyarsa in ya kiya to haduwa za a yake shi gaba daya wannan shine abin da Allah ya faɗa faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi ku yaki wannan da ke zalunci sai in ya koma ma al'amarin Allah idan ya dawo zuwa ga wannan umurni na Allah da ya ba da umurni cewa ayi sulhu fa in fa'at idan suka dawo suka gane kuskuren su yanzu tunda kun zo kun yake su suka dawo to kako kako hasala har yanzu dai fa aslihu bainahuma bil adali ku yi sulhu tsakanin su kuma sulhun ya zama adalci sulhun ya zama sulhu ne na adalci ku yi wannan hukunci tsakanin su amma fa da adalci mu fahimci wani abu adalci abu ne wanda ya kamata mutane su san menene adalci ana damar da idan malamai suka fito suna magana game da waɗanda ya kamata su zama shugabanninsu wai ba su su zawo su yi takara ba a'a an samu wani wanda ake ganin adali ne to bari ya kamata a nemi mutane su goyi bayan sa ya kai labari to sai mutane suke a bai kamata malamai suna magana game da siyasa ba ni ko na san ba wanda ya san adalci kamar malamai ba wanda ya san adalci kamar malamai dan boko zalla wallahi in ya ce ma adili ne ko ya sa adalci bai sa adalci ba domin ko da adili ne in bai sa adalcin ba wajen neman yayi adalcin zake zai abun da ba adalcin ba da dama inda kuke ganin yan siyasa na ana ganin cewa adili ne kaza kaza ne amma saboda bai da ilimi addini bai tare da musulunci bai tare da addini musulunci bai tare da malama addini wajen yayi adalci sai ya zalunci to ashe akwai bukatar musamman menene adalci to da ya kamata a san adalci kuma a yi aiki da adalci adalci shine aje komi a inda Allah ake aje shi shine yin daidai da doka ta Allah shi shine adalci domin dokar Allah gaba ɗaya adalci ne a duk lokacin da ka bi da Allah ya ce, yake da annabi ya ce to adalci ne yanzu mutum ya ke ya yi satar kaya sai aka kama shi da an ka kama shi sai ga shi ga mai kaya ko ya je ya saci kwamfuta sai aka kama shi ina kwamfutar ga kwamfutar ina wanda aka wa satar kwamfuta ga ce ina barawo ga barawo sai aka kama barawon nan sai a ce to yanzu kai da aka wa satar kwamfuta dama matsalar ka dai satar kwamfuta ka ko eh to ga kwamfutar ka an baka ba an gama adalci ba an ba shi kwamfutar sa kai ko barawo je zuwa harka inda ka yi an yi adalcin kenan kaga ba hukunta barawo ba to me hukuncin a kama ɓarawon na a kake mai hannu shi ko ita kuma kwamfuta a baya da ita ga mai ita to wannan ne adalci amma a hankalin wani mara hankali to sai ɗauka cewa ai yanzu ba adalci ba tunda shi ɓarawo bai dai yusin ɗin kwamfuta nan ba sannan ga shi ya rasa hannunsa shi ko wancan da aka zo masata kwamfuta sai ta dawo lahiya lau yanzu so da yanzu ai bai adalci ba tunda wancan arawa shi da hannu shi ko na an bashi kwamfuta ta ai ba adalci ba to kaga bai sa adalci ba kenan kashi ya kamata mu san menene adalci adalci shine biyar dokar Allah shine biyar dokar Allah ya Allah ka sa mu gani wa qasitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci wannan aya malamai suna faɗin dalilan saukowarta ga guda uku dalili na farko wata rana sabai suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da dai ka ziyarci Abdullahi ibn Ubay ibn Salul domin babban mutum ne a Madina ka hasadar ka Madina ka anshe masa shugabanci ka anshe mai mutane to shi yasa ya zama munafikin Allah nan to amma dai da ya kamata ka kai masa ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tafan shawara ne domin Allah ke cewa wa jabirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah ka nemi shawarar sabai amma in ka riga ka yanke hukunci to kuma shi kenan sai ka dogara ga Allah to manzo Allah ya karbi wannan shawarar to da ya karbi wannan shawarar sai ya taso zai je manzo Allah ba girman kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dauko sai kamo jaki ne sai ya hau sallallahu alaihi wa sallama yau da za ku ga mai martaba sarkin jiwa bisa jaki yake wai ai ba ku bari hau jaki ko ko a ga gwamnan jiha muna abuja yanzu sai muka buhari ya hau jaki ko mu ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa banjo tinibu bisa jaki ai ba mu yadda ko to manzo Allah baya da wannan girman kai sallallahu alaihi wasallam yahi kowa girma yahi kowa daraja yahi kowa kima kuma yahi kowa magoya baya yanzu shugaban kasa yana da yan goyon baya yana da yan adawa ko da shi da manzo Allah wahi yan goyon baya akwai shugaban kasar duniya da ya kai manzo Allah yan goyon baya sallallahu alaihi wasallam duk duniya yana da goyon baya duk duniya ko ina kai har na sun fara son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hoja ki ina zai je zai je ya kai ma wancan munafiki Allah ziyara wanda wannan wata nukuda ce babba muhimmiya kun ga adawa nan dake faruwa tsakanin musulmai musamman tsakanin malam wani da malam wani tsakanin dan siyasa wani dan siyasa wani tsakanin basara ke wani da basara ke wani tsakanin ɗan agaji da ɗan agaji hada na social media mene menene ke maganin wannan ziyarar juna ziyarar juna wani lokaci kawai an san wane ya ɗauke ka maki domin shi shaidan muguna wallahi ko ba maki ne kake ba za a je a gaya mai a ce kai maki ne ne kuma sai ya ɗauka ya je ya zuga kai ya je ya zuga shi haka na aikin shaidan ne to sai kawai sai ka taki kawai sai ka je ka sallama gida ne ko da yake hitowa sai ne ka tsaye bakin gidansa kai wane ne wannan ce anina lahiya da lahiya kalau na zo ne kawai in kai shi ka mun dade ba mu haɗu ba sai ya rasa inda zai azaka ya shiga nan ya fito na je ya dauki da bai niyya kyauta da shi ba sai ya kyauta da shi a ranar yanzu sai kaga an kulle dankon soyayya tsakaninka da shi gobe idan wani ya zo ya faɗa mai yake baka so da cewa kai baka tiyata ba ina fata an gane wannan can watan wata rana kamar da kama ziyara kai kuma sai ka je ka kai mai ziyara بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه أجل حميم تكاجأ بنا الله يفضل kami wannan aya hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi manzon Allah ya ruwaito daga ubangiji ne Allah Allah da kai ne yake faɗa yace wajabat mahabbati للمتزاورين فيها والمتحابين فيها والمتبازلين فيها Allah da kansa yake cewa soyayya ta kauna ta inji Allah ta zama wajibi ga dukkan masu son junansu ta zama wajibi ga dukkan masu ziyarar junansu ta zama wajibi ga dukkan masu kyauta saboda Allah masu ba junansu kyauta saboda Allah ka zo wajen kawo kai dauka kyauta ya baka ko kuma ka je da kanka ka dauko kyauta ka basa yanzu wani malami na ana samu wannan ko ba a samu malami na ka san dai malamai mafi yawa talakawa ne sai ga gashi yaki goyon bayan wani dan siyasa wanda wannan dan siyasa shi kuma Allah ya ɗauko dukiya ya bunkudo masa mai arziki ne malam na zaune a gidansa sai aka kawai an ce ga wani babban mutum ya zo yana ma sallama ko da yake hituwa sai ga ashe gwamna ne wane ne ce gwamna ne sai da kuke kyauta ya bashi don Allah gobe zai sake cewa ba na kwarai na ba an sulhunta daga nan to yana daga cikin hanyoyin da ake sulhuntawa Allah ce duk masu haka Allah na so su to manzo Allah ya dauki wannan matakin sallallahu alaihi wa sallam daga cikin matakan da manzo Allah ya dauka na farko ya ka rubuta ma takarda ya aika ma ta gaisuwa ta musamman da kuma kiran ka zuwa ga addinin musulunci sannan kan kawo ma ziyara sallallahu alaihi wa sallama sannan ya kai ma kyauta a wanda ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maki manzo Allah dai kahiri ne ya ce manzo Allah ha gida yake manzo Allah kai ba ni dukiyar da ba taka ba ba ta ka ba ba ta ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke gaskiya ne ba ta ubana ne ba ba ta ubana kuma ya shake manzo Allah manzo Allah ce aje a dauki dukiya a bashi aka je aka bashi annabi ya ce ya isa yace bai isa ba aka ce a kara masa aka kara masa yake ta isa yake bata isa ba sai da aka ta bashi sai da shi da kai ne ce yanzu kan tayi kai dabbobi ne ba su yawa aka bashi sai ya karkada ya kora yana zuwa wajen mutanensa sai ya ce ya ayyuhal qaum aslimu fa inna muhammadan yufi ada amal la yakhafu al-faqata yace ya ku mutane wallahi duk ku zo mu musulunta domin na zo wajen manzo Allah wallahi annabi na kyauta kyautar da mutumin da baya jin tsoron talauci ka san mai jin tsoron talauci in zai baka dan kadan zai baka tsoron talauci ki to shi wanda bai tsoron talauci bun kuda ma zai ya san Allah zai bun kudo mai an fiqa ya ibnu adama afaq alayka haka an Allah ya fada Allah ce dan adam ka je ka taimaka ma bai Allah ka zan mai kyauta ni ko sai in baka dan adam ka rike ni ko sai in rike nawa haka Allah ya fada to haka mutumin ne ya fada ce ya manzo Allah yake ya mutane ku musulunta annabi na bayar da kyauta kyautar da wanda baya jin tsoron talauci to yana da cikin matakan da manzo Allah ke dauka domin surutawa tsakaninsa da makiyansa idan ka zama marwaci zaka tara ma kanka makiya idan ka zama mai girman kai zaka tara ma kanka makiya idan ka zama baka iya ziyarar dan uwanka zaka tara ma kanka makiya idan ka zama makudeci zaka tara ma kanka makiya saboda ka wa'annan halaye marasa kyau tara ma kanka makiya ne akwai hanyar da zaka walwale su ka dauki kiyoshin su sannan zaka zama wanda ake so wanda ake kauna annabi yaje kai ma wannan bawa Allah ziyara Abdullahi ibn Ubay ibn Salul la'natullahi alayhi yana zuwa da wannan jakin ya iske wannan majalisar shi rahirin yana cikin majalisa majalisar na akwai musulmai ciki akwai arna akwai munafukai duka akwai su manzo Allah yana isowa daidai wannan gurin sai kawai wannan bawa Allah munafikin Allah manzo Allah na kiransu zuwa ga addini shi ko sai ke manzo Allah abinda kake faɗan nan yana da kyau yana da dade akwai zaki amma dai da ka zauna gidanka wanda ke bukata ya same ka can gida yi ka zo kana samu muna a nan majalisa kana ɗauke da jaki mai ware ka kawo muna wari a majalisar mu ɗaya daga cikin sabbai sai ya tashi sai cikin mutanen Madina yake ƙarya kake makiyin Allah mu muna buƙatar annabi ya zo ya same mu a majalisa ya muna wa'azi wallahi warin jakin can ya hika kai jakin nan ya hika dada sai aka kama jayiya wasu mutane munafukai yan uwansa suka taso wayannan musulmai suka taso munafukai Allah suka taso arna aka taso a majalisa ana fada ana fada har aka kai ga duka da takalma har aka kai ga duka da sanduna daga nan manzo Allah shi da kai ne ya rinka sassautar da su shi ya raba wannan fara sallallahu alaihi wasallam ne Allah ke wa in da'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan wasu bangarori guda biyu na musulmai suna yaki ku je ku sulhunta tsakanin su wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu kuma cewa akai wani jayayya ne wata jayayya ce tsakanin mutane guda biyu wanda wayannan mutane akwai zaman lafiya tsakanin su akwai fahimtar juna tsakanin su to sai wani abu ya hada su sai suka yi faɗa ka san irin wannan yahi zahe wanda kila an san ka tare da shi abokin ka ne sai wani abu ya hada ku ku yi faɗa kuma faɗa yi muni to ne ne yahi ciwo to wannan da matsalar ta hada su haka har suka yi faɗa mai zafi sai ya faɗan kuma sai ya yin nasu sai ya shiga cikin bangarori cikin yan uwansu dan uwan yan uwan wannan suka dauko makamai yan uwan wannan suka dauko makamai masoyan wannan suka dauko makamai masoyan wannan suka dauko makamai za a zo ayi yaki sai Allah ce wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma kuma dukkan su musulmai ne wasu kuma suka ce a'a dalilin saukar wannan aya wani bawa Allah ne yana tare da matarsa sai shi ko wani abu ya hada shi da matar ka sa wani bai iya hukunci ba to da ta mai laifi ko kuma dai Ah, sabani dai shiga tsakani ne da ita kawai sai ya kai ta cikin gida bene sama sai ya sa ta cikin daki ya kulle sai ya rufe ta cikin gida ya hana mata hitowa ya hana mata abinci ta wahala ka sa akwai irin waɗanda mutane dolaye ba da jimawa ba ina jin bai fi wata daya zuwa wata biyu ba akwai vision fm na ji hannun abuja akwai vision muna da shi a sokoto sun ba da labarin cewa akwai wanda ya samu safari da matarsa ta gudu ta baro gidansa za ta zo gidan iyayenta sai biyo ta ya ci mata ka hanya ya ɗebe mata hannu ya ɗebe mata kafa ka ji ni dabbanci kuma akwai wanda ba da jima ba shi ma zai bai kai wata hudu ba shi ma muka ji labarin cikin kafafen yada labarai cewa matarsa ta masa lefe ya je shi ma ya ɗaure ta ya sa ta cikin gida ya hana mata fitowa sai da taggala baita ɗan uwanta suna samun dama suna waya da ita har ta kai ba sa samun damar waya da ita sai da wata daga cikin ɗan uwar sai ta tashi ta je har can garin domin ta ga halin yadda take kuma ta je ta iske ta yanayinta ya canza kamar ba ita ce ba saboda ya ɗauke ta ya raba ta da garinsu ya je da ita can kuma ya kame mata wannan walakancin har kai ga ɗaure ta ya zurure ta a cikin gida dan yadda ke da wannan dan uwan nata da ya je da cikin ya rabota da wannan gurin aka zo aka faɗa ma jami'an tsaro kuma dai na san jami'an tsaro suna bincike game da wannan matsalar ta wannan lokaci amma dai ba mu sake ji abin da ya biyu baya ba wanda wannan ita ce Najeriya zaka ji an yi zalunci kafa biya da labarin duk su dauka an yi zalunci amma daga nan baka sake ji inda an kai baka sake jin shi an hukunta mai laifin ko ba a hukunta shi ba wanda zai sa kuma wani sai ya sake kuma yin laifin kuma Najeriya mu kenan to wannan sun ce dalilin saukowar wannan aya akwai wannan daure matarsa ya cikin gida ya hana mata fitowa yan uwanta suka jiya suka zo suka dauko makamai yan uwa ne suka dauko makamai aka zo ana yaki wa junansu tsakanin yan uwan mata da yan uwan miji wanda wannan shi tasa Allah ya sauko da wayin Minal min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالأدل وأقسطوا إن الله يحب المقصدين يا الله كسام غاني الله يجيك على رمى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم allah mai girma da ɗaukaka ke cewa innamal mu'minuna ikhwa mu'mine yan uwa ne wallahi musulmi dan uwa musulmi ne a ina yake shi yasa kuke ganin cewa muna cewa don Allah musulmai ke yadda ke tsakanin mu Allah mu yi watsi da ita wallahi ba ma zuwa ko ina idan muna kiyaye wa junanmu ya kamata mu haɗa kanmu kuri ɗaya mu zama abin da bahaushe ke cewa tsintsiya ki ɗaya mu barka ba da junanmu rashin haɗa kanmu yana sa makiya suna shigowa cikinmu suna karya mu yadda suka ga dama suna cin zarafinmu yadda suka ga dama sun mamaye mu a jihohinsu suna ƙoƙarin su mamaye mu a jihohinmu suna ƙoƙarin su mamaye mu a ƙasar ma gaba ɗaya saboda ba ma da haɗin kai saboda muna kiyaye wa junanmu ɗan uwan juna ne musulmi a ko'ina yake jiya musulmi ɗan uwanka be a matsayinka na bafulate ne ka ɗauka cewa ɗan uwanka ne bayarbe musulmi ne matsayinka na bahaushe ibo musulmi ka ji shi matsayin ɗan uwanka na musulmi ɗan matsayinka na bafulate ne kaji ga wani dan uwanka can shi kuma wato shi ba barbare ne irin baubayin can ne musulmi ne sai ka ji kana so ne saboda shi musulmi ne dukkan kabilanci gaba ɗaya ka aje ba dai musulmi ne dan uwanka ba sai ka ji cewa kana so ne saboda shi musulmi ne dan uwanka wannan shine zai kai mu gaba amma idan muka ce a'a ai wane musulmi ne amma dai kabila kaza yake ba ma so ne wallahi za mu tarwace gaba ɗaya kuma wannan ƙasa ta Najeriya wallahi mun kama hanyar canye ta da yarda Allah amma fa sai mu haɗa kanmu sai mu haɗa kanmu sai mu yarda cewa musulmi a ko ina yayi hito dan uwanmu ne musulmi to a wannan lokacin ne zamu mu canye Najeriya za mu canye Afirka gaba daya za ma canye duniya gaba daya wannan yana daga cikin abin da yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ci nasara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi kansa zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallama musulunci shine gaba a wajen su ba kabilanci ba musulunci shine gaba gare su ba kasa ba shi yasa a lokacin da aka kama mutane yakin badar Umar dan Khattab shawarar da ya bayar lokacin da aka kamo su cewa duk a kashe su ba dai karna ne ba a kashe kowa a bashi dan uwa ne ya kashe mu kada musu mu cewa musulunci ya haimuna yan uwa kuma Allah ya sauko da aya ya goye bayan ra'ayin Umar saboda mi saboda shine ra'ayi ka gane cewa dan uwanka in bai bi Allah ba wallahi ba dan uwanka ne ba wanda ya bi Allah ko ba dan uwanka ba to shine dan uwanka wannan shine musulunci innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne shi yasa in ka diba cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Qurayshawa da waɗanda ba kureshawa ba 50-50 ake. ƙureshawa kai ko da ya bar duniya ƙureshawa guda hudu ne yan uwansa na jini ƙureshawa ina nuni ƴan kabilarsa hudu ne sauran guda biyar duka ba ƴan ba ƙureshawa ne ba ba larabawa ne ba haka sabon manzo Allah su ma suke suka yi sun haɗa kansu guri ɗaya duk musulmi da ya shigo musulunci to ya zama ɗan uwa wannan shine ta sa daular usmaniya ta samu nasara shi yasa daular usmaniya ta samu nasara a Najeriya lokacin da Shehu Usman dan Fodiyo ya kama da'awa a Najeriya har Allah ya bashi dama ya kafa daular musulunci sai ya zama gaba ɗaya an shata duk wata kabilanci aka aji duk wanda an musulmi musulmi ne dan uwansa aka kama auratayya tsakanin kabilar Hausawa tsakanin kabilar Fulani tsakanin kabilar zabarmawa tsakanin kabilar abin abuzaye tsakanin kabilar arawa tsakanin dukkan kabilun da ke arewacin najeriya nan sai aka kama aure wa juna aka yi da aka bar batun kabilanci kowa aje kabilanci sai ya zama aka zama daya wannan yana nuna ba musulunci kina innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'mini yan uwan juna ne saboda fa aslihu bainahum bain ku gyara tsakanin yan uwanku tunda da yan uwa ne to ku gyara tsakanin wayannan ƴan uwan naku idan suka samu sabani to ku gyara tsakanin su wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ko za ku samu rabuwa za ku samu rabo gaban ubangijin ku Allah za ku samu rahama ashe son dan uwanka zai kawo ma rahama sulhuntawa tsakanin ƴan uwa zai kawo rahama hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne saboda haka tunda dan uwa ne ne la yazlimuhu lalle ne kar ya zalunce shi wala yashtumuhu kar ya zage shi don annabi ya ce a wani hadisi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi zalunci ne yaƙi da shi kafirci ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ce kada ka zage shi man kana fi hajati akhihi wanda ke cikin bukatar dan uwansa kana Allahu fi hajatihi to shi ma Allah zai biya mai bukata kana taimaka ma dan uwanka Allah zai taimaka maka kana zuwa kana biyan bukatar yan uwanka kai ma Allah zai biya ma bukatocinka wa man farraja an muslimin kurba wanda ya kurance ma dan uwansa musulmi wata damuwa wani bakin ciki min kurabi duniya cikin makin ciki na duniya to shi ma farraja Allah biya an kurbatan min kurabi yawmil qiyama shi ma Allah zai kuranye masa bakin ciki na lahira nan duniya ka taimaka ma dan uwanka musulmi ka biya masa bukatarsa bai da tubafi kila ka bashi bai da abinci kila ka bashi bai da lafiya ka sai masa magani wata damuwarsa dai ka biya masa yana da yarinya ta samu miji babu kayan aure ka taimaka masa ka biya masa ka je ka masa kaya duk wata bukata dai da yake da wanda bai iya yi ka je kai masa kai ma ran tashin kiyama a kana da bukatoci gaba Allah Allah zai biya masu in ji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ke cikin biyan bukatar dan uwansa to shi kuma Allah zai biya masa bukatarsa wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah wanda ya tuwa ma dan uwansa musulmi asiri to shi ma Allah zai tuwa masa asiri muna roƙon kai Allah ka biya muna bukatoci muna alkhairi Allah ka da hankulan mu guri daya Allah ka ba mu lafiya Allah ka taimaki shi gabanin mu ka azabu daga abin da zai amfane su zai amfane mu zai amfane addinin mu masu kuɗi daga cikin mu Allah shi kara musu masu ilimi Allah shi kara musu mata Allah sanya musu albarka maza Allah sanya musu albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka muna kwanciyar hankali a Najeriya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an lailaha ilaha illa anta astaghfiruka wa